إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 إن رحمة الله قريب من المحسنين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة أمامه قال مستريح ومستراح عنه فقيل يا رسول الله ما المستريح وما المستراح عنه فقال العبد المؤمن مستريح لأنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر مستراح عنه لأنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والجوار أخرجه البخاري عباد الله فطر الله الأرض نقية طاهرة صالحة للأنام يسكنون فيها ويتعيشون منها ويعمرونها حتى حين وسن لهم فيها سننا لا يطيب حياتهم إلا لمراعاتها والسير معها وعدم مخالفتها ومع ذلك بات الفساد شاذا مناقضا سنة صلاح الكون وعمارة الأرض وكما غدا أكبر خطر جاهم أو أكبر خطر جاهم عليها يشين حسنها وينفس عيش ساكنيها ويبنيهم من حلول نقمة الجبار يقول ابن القيم عليه رحمة الله قال غير واحد من العلماء إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول اللهم العنهم فبسببهم أجبت الأرض وقحط المطر المستمعون الأكارم الفساد ظلمة موحشة تحوي في خللها الهدم والخرب وكل ما من شأنه تقويض الإصلاح وإضعافه لذا نهى الله عنه نهيا عاما لا يدع من أفراده شيئا مهما كان صغيرا أو كبيرا وذلك لعظم شره وانتظارة ضرره فقال عز من قائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومنبع الفساد وأساسه الذي ينشأ منه ويتغذى عليه هو المعاصي التي يرتكبها العباد فما من معصية ذكرت في نصوص القرآن أو السنن النبوية إلا وقد اقترفها الناس وذلك لمن لاحظ الناس بها وخالقوا الأوامر الربانية والنبوية قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال أبو العتاهية عليه رحمة الله من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة لا بالمعصية والفساد عباد الله هاوية ذات دركات بعضها أعظم من بعض وأخطر الفساد من حيث الأجناد الكفر والشرك ثم النفاق والبدع ثم الكبائر والصغائر فأي ذلك لم يرتكب كما يعظم كما يعظم الفساد إن كان فيه اعتداء على حق الغير بالأخذ أو المنع لا سيما الضعيف أو كان صاحبه داعيا إليه أو مزينا له أو مجاهرا به أو محتالا فيه أو فرحا به أو خائنا لحق عام وهو مؤمن عليه وهو مؤتمن عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وأخطر أهل الفساد عباد الله أولئك المفسدون المتنفرون في تصوير فسادهم وترويجه بشعاره بشعار الإصلاح دون حقيقة ليموهوا فسادهم بمسوح الإصلاح وشعاراته دون أن يكون للإصلاح حقيقة في واقع عملهم المجيد والعياذ بالله وهم المعنيون بقول الله جل في علاه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والفساد والمفسدون يا عباد الله مبغضون عند الله تعالى لأنه لا يحبهم وكما أنه لا يحب عملهم قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال في موضع آخر والله لا يحب المبطلين فمن شأن ذلك البغض الإلهي أن جعل سبيل الإفساد والمبطلين لا يقضي إلا إلى شر مآل في الدنيا والآخرة وأن طولة الفساد والظلم في الأرض لا يكون وقتها بإذن الله لخطرها على الكون فإن من سنن الله الجارية أن يقيض للفساد يدا من الحق حافلا أن يقيض للفساد يدا من الحق فحافلا كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد بالإضافة إلى ما يحمله الفساد في ذاته من أسباب سقوطه واضمحلاله حين نزع الله منه صلاحية البقاء والقبول حيث قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين عباد الله فالمسلم الحقيقي الغيور بدينه وشرائع دينه واستشعاره اطلاع الله عليه واستحضاره علم ربه بغيبه ومسأله ويقينه بحسابه يوم الحساب بين يدي ربه العلام الغيب علام الغيوب وأن الله يعلم المفسد من المصلح هو أعظم ما يجرأ به الفساد وتنمية هذه الرقابة الإلهية في النفوس وكثرة التذكير بها من أهم ما يجب التواصي به وينشأ عليه الناجئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا فحبس فكتمنا مخيفا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فيقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله علينا بالقيام بالنصح والإرشاد إذ بسببه نفوق على من سوانا وصفنا الله سبحانه وتعالى بهذه المنقبة حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى ولولا جمع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن شكره زاده godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damansa muka sake haduwa a wannan masallaci mai albarka don gudanar da sallar mu ta juma'a kamar yadda aka saba a kowane mako kafin sallah hudubar mu ta yau tana tsokaci ne a kan nasiha mai girman gaske da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ku yi yawo a cikin ƙasa kuna masu ɓarna a cikinta bayan Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniyarsa ba tare da wani ɓarna a cikinta ba kuma ku roƙe shi kuna masu tsoron azabarsa kuna kuma masu kwaɗayin rahmarsa domin lalle rahamar ubangiji subhanahu ta'ala tana kusa da waɗanda suke kyautata masa aiki annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an wuce da wata janaza sai yake cewa wannan jana'izar ko wannan gawar in ma ya zamanto ta huta wa in ma ya zamanto an huta da ita sahabbai suka ce ya rasulullah me kake nufi da wannan magana eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu a doran duniya in ma ya zamanto ya huta da jagwalgwalan duniya da kazantar da ke cikinta ya koma ga Allah subhanahu wata'ala inda zai samu hutu na dindindin a matsayinsa na wanda ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba tare da ya cakuta bautarsa da barna ba idan aka ce barna kuwa ana nufin saɓon ubangiji subhanahu wa ta'ala sawa'un wanda yake sarari ko wanda yake ɓoye wanda ko aka huta da shi shine ba wanda ya zamanto mai zalunci wanda kowa yake Allah Allah a rabu da shi wanda duniya ta damu da rabuwa da shi balle bishiyoyi balle dabbobi balle 'yan adam Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin waɗanda al'umma suke jin daɗin zama da mu Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda ake fatan su bar duniya don a huta da sharrinsu ‘yan uwana masu sauraro a daidai wannan gaba mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halicci duniyarsa lafiyayya tsaftatacciya don ta zamanto wurin rayuwar 'yan adam raya ta su inganta ta don rayuwar su ta yi musu daɗi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa wasu dokoki waɗanda 'yan adam za su kiyaye in ma tsakaninsu da juna in ma tsakaninsu da dabbobi in ma tsakaninsu da tsirrai kai in ma tsakaninsu da ita kanta doron ƙasar duniyar ba don komai ba sai don rayuwar ta yi musu daɗi a ciki ta inda za su samu sukuni da nutsuwa wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To, amma mu sani kasancewar ita duniya gidan jarabawa ne, shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci wasu laifuffuka don ya gwada bayinsa ya gani shin za su guje ma waɗannan laifuffukan don su samu tsira gobe kiyama ko kuma a'a za su yi zaton cewa Allah baya ganin su su rinka aikata abin da suka ga dama musamman idan sun ɓuya ko sun bar garuruwansu sun je wasu garuruwa daban inda za su rinka ɓarna suna tunanin Allah subhanahu wa ta'ala baya ganin su uwa uba kuma ga ɗan, wanda shi kuma ya riga ya ɗau alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala dan ya lalata wa mutane rayuwa ya ɓarnatar da su ya kauda su daga tafarkin da Allah subhanahu yake son su su dawwama akai su mutu akai su koma ga Allah subhanahu suna masu samun kyakkyawan sakamako ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake cewa malamai da dama suna cewa a jin lokacin da aka samu fari a doron ƙasa to dabbobi suna tsinewa bayin Allah ‘yan adam masu sabo suna cewa Allah ka la'anci waɗannan masu saɓon domin ta dalilin saɓonsu ne aka samu fari masu sauraro a daidai wannan gaba Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa baya kan barna kuma barna duhu ce wanda wanda duhunta yakan iya haifar da rugujewar rayuwa da rugujewar wannan duniyar da muke ciki da kasancewar rashin samun nutsuwa da kwanciyar hankali yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wa shi ya ma yake jan kunnanmu da cewa kada mu kasance masu yin barna barna kuma shine saba wa ubangiji subhanahu ta’ala, Don haka mu yi ƙoƙari, dukkan ƙoƙari mu ga cewa mun guji saban ubangiji subhanahu ta’ala. babu wani sako da Allah ya faɗe shi a Al’ur'ani, <coughs> don jan kunnan mu mu yan adam da ya halice mu don ya gwada mu ko kuma wani hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ja kunnan bayi akan guje ma wannan saban wallahi face sai kaga 'yan adam a doron ƙasa babu irin saban da ba su aikata ba Allah madaukakin sarki ya kare mu Imam Zahabi alaihi rahmatullah yi littafi mai suna Alkaba'ir, ya lissafo manya-manyan zunubai da ƙanana kusan guda arba'in wanda inda za ka bi content na wannan littafin kana cewa laifi kaza nan bawan ne abu kaza ka auna shi kuma da rayuwar al'umma sai ka same su dumu-dumu a kansa haka ka je na biyu haka ka je na uku haka har ka je na arba'in ɗin nan da suke cikin wannan littafi mai girman daraja wallahi sai ka samu mutane babu wanda ba ta aikatawa yana da kyau a ce kowane musulmi yana da wannan littafin ko da ko da littafin ya je a yi masa photostat na wannan content na wannan laifukan guda arba'in yana bibiyar su yana karanta su yana gani ba don komai ba sai don ya rika auna su da rayuwar al'umma ya gani cewa babu wani laifi da ɗan adam baya aikatawa da ke cikin wannan littafi kuma babu wani laifi da ke cikin wannan littafi sai ka samu Allah madaukakin sarki ko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun yi magana akai sawa'un daga babban laifi shine shirka da kafirci zuwa ga saban Allah subhanahu wa ya tafi aikata sata aikata zina da liwaɗi aikata cin dukiyan marayu aikata gulma aikata abubuwa dukkan rika lissafawa ɗaya bayan ɗaya daga cikin laifuffuka da Allah maɗaukakin sarki ya zano ya zamo yace kada mu aikata su waɗannan laifuffukan su Allah yake nufi da wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron ƙasa bayan Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙasarsa lafiya lau kuma yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna tayi ta bayyana sawa'un a doron ƙasa ko a cikin ruwa Abin nufi anan wasu har kwale-kwale sukan hau ko jiragen ruwa na zamani su shiga tsakiyar kogi kuma su yi barna su manta cewa suna cikin wani hatsari babba da in Allah ya ga dama ya cire mulkinsa ya cire izzarsa ya cire ganin damansa a nan take wannan jirgin zai nufi a nan take kuma za su halaka a nan take kuma za su gana da ubangiji subhanahu wata'ala a wannan yanayin da suka samu kansu Allah maɗaukacin sarki ya kare mu ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa abul aliya yake cewa duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa ko ya yi umarni da a taɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala to hakika ya aikata ɓarna a doron ƙasa domin ita shiriwar ƙasa da sama da daidaituwarsu da tsayuwarsu baya faruwa da saban ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da tsoron Allah da yi masa da'a don haka fasibar na babu wani abu a cikinsa illa sanadi na nutsewar bawa cikin azabar ubangiji subhanahu wata'ala da halaka kuma dukkan barna kama daga kafirci zuwa shirka zuwa minafurci a zo kan bid'a a zo kan manya-manyan zunubai da ƙanana babu wanda 'yan adam ba su aikata ba ko ba ta aikatawa a wannan doron ƙasa haka kuma akan samu ɓarna ta tsallake tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu ta'ala ta gangaro har kan bayi su ya su wani ya saci kudin wani wani ya zalunci wani wani ya ci amanar wani wani a ɗora shi akan harkar wani amma ƙarshe sai ya zalunce shi wani ya sani cewa duk abin da aka ba shi amana to dukiya ke in ma ta ƙasa In ma ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya wakilta ki amana a kai a matsayinsa na shugaban ƙasa kai koma ta waye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane da suke kutsawa cikin dukiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da haƙƙi ba mana ta hanyar zalunci ko ta hanyar sata ko ta hanyar mundahana kai ka duba shugabanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ba su amanar ƙasa da mutanen ƙasa yadda suke mai da dukiyar ƙasa da dukiyar al'umma ta zamanto tasu to mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci wannan to ya cuta Yau, qiyama kuma zai ganshi da ita niki niki ta inda ba yanda zai iya kubuta daga fushin ubangiji subhanahu wataala mafi haɗarin ɓarna a doron ƙasa ga waɗanda suke aikata ɓarnar su ne waɗanda suke aikata ɓarna amma kuma sai zuciyarsu ta riƙa raya musu cewa ba ɓarna suke yi ba su rika ɗora mutane a wata turba mummuna su rika ganin cewa wai gyara suke yi musamman malaman addini da duniya ta ruɗe su ƙafafunsu suka zane suka ɗauki hudubar shaidan saboda duniya da suke samu mutane nawa ne yanzu suka bayyana a doron ƙasa suke kiran mutane zuwa ga sabon ubangiji subhanahu wata'ala da barna a doron ƙasa har ma suke jin cewa abin da suke yin daidai ne ko ma suke jin cewa daɗi ne abu ne mai kyau ba sa masa kallon cewa sabon ubangiji subhanahu wata'ala ne sun manta su ne irin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza ƙila lahum la tufsidu fil idan ka mutu wa'azi kace kada ku ya yaɗa barna a doron ƙasa qalu inna ma nahnu muslihun a lokacin za su ce maka ai gyara muke yi mutane ba su gane ba ne ɗora su akan hanya muke yi an daɗe ana dilmiyar da mutane kamar yanzu irin da'awar irin ƙur'aniyun 'yan ƙana ƙafi da suka dawo irin su masu suka da suka dawo da ire-irensu da suke ƙoƙarin raba mutane da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a fakaice suke nuna cewa duk abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi musamman annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara uku yana wa mutane bayani suna ganin cewa duk wannan shirme ne da ƙarya duk wannan tarkace ne wai su a karan kansu fahimtar alkur'ani shine su fahimce shi a irin yadda su suka fahimce shi ka saki irin fahimtar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka zo a doron ƙasa wata barna ce tafi wannan barna ya bayan Allah kuma idan aka musu magana sai su ce maka wai gyara suke yi a haka har ma suna jin daɗi har ma suna murna suna jin cewa abin da suke yi wai shi ne daidai masu suka yana faɗa a bainar jama'a a duniya yana cewa wai wani abu sai masu suka ni kaɗai ne za a ce ga abin da annabi ya ce ni kuma ce karya ne Allah maɗaukacin sarki ya kare mu daga irin wannan barna ya kare mu daga shiga irin wannan bala'i a ce wai har kana murna kana yaɗawa kana jin daɗi wai a ce maka ka ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka ƙaryata abin da ya zo da shi ba kaɗai ka ƙirƙiri wani abu ne bai faɗa ba ka ce ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka tanadar wa kanka wurin zama a jahannama ma'ana tabbas kai ɗan wuta ne don haka ya rage a ina kake so a sa ka a wutar Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda munin barna Allah yake baya son barna kuma a wani wajen yake bai san masu yin ɓarnar saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsani ɓarna, ya tsani sa'o ya tsani ya ganka cikin masu yi masa sa'o kuma cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala duk inda ka zo da ɓarna da sa'o sai Allah madaukakin sarki ya kawo muminai na gari da za su fallasa ka su tona asirinka su nuna ɓarnarka shi yasa sauran yan bidi'o'i ba ahalus suna ba lokacin da masu suka yazo yana zagin ahalus suna da mabiya suna sun yi ca sun nemi mara masa baya amma da suka gano bala'in da ke cikin da'awarsa da sharrin da ke cikin da'awarsa su da kansu suka zane suka dawo suka ce ba sa tare da shi wannan sunnar gaskiya ce duk lokacin da aka ga za a yi fada da ita Allah da kansa yake yaƙi da mai fada da ita ko da ko kai ba ka son ta sai ka dawo ka yi ƙoƙarin ba da gudunmawa don gaskiyar ta tabbata saboda haka abinda ahalin sunna suke gaya wasu suka da ire-irensa na barnar da suke yi wasu 'yan bidi'a da suka gora mata baya to cikin ikon Allah Allah da kansa ya murkuso su ya ce ku dawo ku yaƙi cika da kanku wannan kuma haka tsarin Allah yake duk inda barna yake Allah yake bal naqzifu bil haqqi ala al batil muna jifan barna da gaskiya idan ta same ta fayadmahu sai ta murkushe ta fa idza huwa zahir sai kaga an wayi gari wannan batan an murkushe shi kaman babu shi saboda haka babu wata da'awa da take dawama wallahi sai da'awar sunna kitabullah wa sunnatu rasulillah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace zan bar muku abu guda biyu babu wanda zai tsira sai mai riko da su a lokacin da zamani zai yi tsayi masu barna za su yawa masu cakuɗa addini za su yawa sai to na bar muku kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnata abdu alaiha bin nawaji ku yi ruko da ita ruko irin na ne jamkar abu da haƙwaransa na fika wa iyakun wa muhdasatil umur kuma ina jan kunnanku da ƙage-ƙagen al'amura da za a riƙa zuwa muku da su suna rikitar da ku suna ɓarnatar da ku idan har Allah ya fahimtar da kai sunnarsa wallahi ya gama yi maka gata ba abin da ya rage maka illa ka yi ƙoƙari ka gode masa ka kuma yi iya bakin ƙoƙarinka wajen tabbatuwa akan wannan tafarki domin me domin duk wani tafarki ba wannan bafar nashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce baya inganta ayyukan masu barna duk yawansu duk tarkatansu wallahi in ba su dawo kan hanya ta gaskiya ba Allah ba ruwan shi da yawansu haka zai murkushe su ga baki daya shi yasa a wani wajen yake cewa la yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith ka gaya musu ya rasulullah wallahi abu mai kyau da mummuna ba sa zama daidai ko da mummunan yawansa yana burge ka karka damu da yawa yawa yuyuyu ne Allah madaukakin sarki yakan ce bal aktsaruhum la yaqilun mafi yawansu ba su da hankalin da za su gane daidai balle su bi amma ɗan kaɗan su suke ganewa wa qalilun min ya shaku. kaɗan ne daga cikin bayina waɗanda suke gode min a bisa ni'imomin da na musu su kuma bauta min a yanda na halicce su domin su bai su bauta min ya kai ɗan uwa mai sauraro ka sani cewa duk wani musulmi na gari wanda ke kishin addininsa da shari'o'in Allah subhanahu wata'ala wanda yake jin cewa Allah madaukakin sarki yana ganinsa kuma yake jin cewa Allah madaukakin sarki zai bijiro da abubuwan da ya aikata a ɓoye da sarari yake jin cewa Allah madaukakin sarki yawmal qiyama zai bayyano mata da duk abin da ya aikata kuma ya sani zai gansu sahiratan au kabira karami ko babba kuma ya san cewa Allah madaukakin sarki ya san masu yin barna ya san mutanen ƙwarai to wannan kaɗai, da jin wannan a ranka da sa wannan a ranka kadai ya isa ya hana ka duk lokacin da ka kari sabo duk lokacin da ka tinkari saba wa ubangiji subhanahu wataala yanzu muna dab da azumin ramadan wanda wata samina ce da Allah subhanahu wataala yake kawo mana ita duk shekara a watanni goma sha biyun nan ya zaɓi wata ɗaya don ya tsora mu a wata turba da kullum za mu rika jin cewa Allah maɗaukakin sarki fa yana kallon mu ya fa san me muke yi in mun ɓuya ba ma karya azumi in mun bar gari ba ma karya azumi in muna cikin jama'a muna azumi in muna ɓoye muna azumi to wannan muna muna ɗin muna jin Allah yana tare da mu shi ne babban sirrin kawo azumi shi yasa Allah ya ce da zaran kayi azumin Ramadan da kyau to zaka samu takawar Allah taƙawar Allah kuma ita ce za ta riƙa sa ka riƙa jin Allah yana kallon ka yana tare da kai a duk inda kake kuma wannan ne babban darasin da ake so mu ɗauka a cikin Ramadan Allah ka sa muna cikin wanda za su ga Ramadan ɗin bana Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ɗau darusa da ke cikin azumin Ramadan da bana Allah muna roƙonka ka sa abin da ya sa ka wajabta mana Ramadan ɗin nan da kace la'allakum tattaqun to Allah ka samu na cikin waɗanda za mu samu wannan takawar saboda haka mu sani cewa lalle lalle muraqabatullahi subhanahu wata'ala a cikin zukata sanadi ne babba da yakan sa mutum ya guji haƙoƙin Allah ya guji haƙoƙin bayin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu koyar da ‘ya'yanmu mu ladabtar da kanmu mu koyar da junanmu jin tsoron Allah mu rika yi wa juna wasiya da gaskiya mu rika yi wa juna wafiya da kiyaye dokokin Allah shi yasa Allah yake na rantse da zamani shi ɗan adam lallai a cikin asara yake duk ɗan adam yana cikin asara sai Allah yake sai suwa yake sai waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na gari kuma suka yi wa juna wasiya da riko da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri domin haƙuri shi zai sa ka bauta wa Allah haƙuri shi zai sa ka guje wa zaɓen Allah haƙuri shi zai sa ka gamsu da jarabawar Allah dan Allah ya jarabce ka a matsayin na ne masa bauta wannan ba yana nuna ya yi ba ya kau da kai daga kai bane ita duniya kamar yadda muka ce gidan jarabawa ce Idan babu babun bai sa ka saba wa Allah haka kuma in akwai akon ma bai sa ka saba wa Allah Allah ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ce za mu gwada ku ba da abinda kuke ganin sharri ne kamar talauci wal khairi da abinda kuke ganin alheri ne kaman wadata domin shi dan adam anan yake auna ma'aunan alkhairi lafiyar da Allah ya bashi ma bai ganin alheri ce sai an jarabce shi da rakinta shi alheri kawai kuɗi ne idan Allah ya bashi sai ya rika ganin karamci ne da soyayya ta ubangiji fa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani shi dan adam haka idan Allah ya jarabce shi da ni'ima sai rika yawo yana nuna wa mutane ni fa Allah ya bani ni'ima ya darajanta ni ya ɗaukaka ni na fi ku dole ku bi ni ya manta jarabawa ce haka kuma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqu idan mun jarabce shi mun tauye arzikinsa ba yi da shi fa yaqulu rabbi ahanani zuwa zai yana cewa Allah ya wulakanta ni wal billah dan haka mu gane Allah madaukakin sarki yana jarabta bayinsa da abu mai daɗi da mara daɗi ba don komai ba don yi duniya ne don jarabawar shi yasa yakan jarabta bayin Allah na gari tamkar baya kansu kamar annabawa ya jarabta masu sabo wanda a zahiri kaga kamar su yake da arziki da wadata ba don komai ba sai don ya mutu ta lala da ita har in ya tashi damkansu wallahi ba za su tsira ba don haka mu daina auna rayuwa da jin daɗi mu rika auna ta da samun lafiya da ƙarfin imani da tsayawa a turbar addinin Allah wallahi ko ba ka da komai to kai ne ni'ima ne kuma kana cikin ni'ima annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akwai daga cikin bayina wanda in ka gansu cikin kazanta da dukun dukun da za su kwankwata kofar gidan wani mai hali a a gansu za a mai da kofa a rufe amma wallahi a wajen Allah girman darajarsu ya kai ga in sun yi rantsuwa sai Allah ya cika musu wannan rantsuwar saboda haka mu daina auna rayuwarmu da zahirin jin daɗin duniya ko rashinsa Allah maɗaukacin sarki ka ba mu ikon fahimtar jan me ka yi mu ka ba mu ikon fahimtar halin da muke ciki kowane iri ne musan cewa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya yi mu dan mu bauta masa ne kuma idan mun bauta masa da kyau wallahi za mu samu abin da nake so ko a nan duniya ko kuma a lahira Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon fahimtar kai waye kuma don me ka halice mu kuma ka ba mu ikon Tsora tarbiyyar kanmu da iyalanmu da zuri'anmu akan wannan turba don mu kasance cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar a doron ƙasa don me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna yin umurni da abu mai kyau kuna hana mummuna ma'ana kuna yin wa'azi kuna ceto juna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah madaukakin sarki ya sanya wasu su ceto wasu su musu wa'azi su gyara su su tsamo su daga cikin barna ba la da ard da duniyar gabaki ɗaya ta lalace walakin Allah bi fadli ala alamin Allah madaukakin sarki yana da falalarsa a kan bayinsa don ya kukutar da su ya kuma sa su cikin ni'imarsa a gobe kiyama wallahi san Allah ya gammu cikin ni'ima da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi gobe kiyama ya fi yanda mu muke san kanmu mu gammu a cikin ni'ima Allah madaukakin sarki ya sa mu yi ma waɗannan tagomashin abin da suke son su gammu a ciki mu yi wa Allah ta gomaki ta inda zai neme mu a inda yake son ganin mu ya same mu zai lalibe mu a inda bai san ganin mu kuma ba zai gan ba ya ba mu ikon ta gomaki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen bin dokokinsa wajen yin abin da ya umurce mu wajen nisantar abin da ya hare mu wajen in mun tashi yin abin da ya umurce mu yi yanda ya koya mana da wannan sai mu zamanto bayin Allah na gari waɗanda kuma za su zamanto mutanen kirki su gansu gobe iyama cikin ni'imar ubangiji Allah kai mana dace Allah kai mana muwafaka Allah ka yassare mana rayuwa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa Allah ka ɗora mana kifi mizari hasanatina abinda muka yi kuskure Allah muna roƙon ka ba mu ikon gyarawa kin kafin mutuwa ka riske mu idan ta same mu ba mu gyara ba nas'aluka Allahumma alla tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah muna roƙonka wannan masallaci ka ƙara masa albarka wanda ya gina shi Allah ka gina masa fiye da shi a aljanna wanda suke lura da shi da tsawainiya da shi ya Allah ka lura da su kai tsawainiya da su Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka ba mu ikon gudanar da yake cikin yardarka Allah muna roƙon ka ba mu da suka koma gare ka Allah ka sa haske ne cikin kaburransu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomarsu Allah ka bai wa magadansu haƙurin rashinsu idan ta ta tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka tabbatar da diga-digan mu ala siratul mustaqim wannan ƙasa tamu ya Allah ka ƙara zaunan mana da ita lafiya masu jagorancinta idan niyyar su akwai alkhairi Allah ka ƙara haskaka musu abin da yake zamantowa alkhairi ga ƙasa da al'umma idan niyyar su babu alkhairi ya Allah kai ne ka ba su wannan mulki kuma kai ne mai bayarwa Allah kai ne mai kwacewa Allah ka raba su da shi Allah kai mana sauyi da waɗanda suka fi su tausayi da jinkai Allah muna roƙonka wannan gari Ina namu na jos Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya masu nufinmu da sharri da makirci a ko'ina suke ya Allah ka yi mana maganinsu masu nufinmu da alkhairi a ko'ina suke ya Allah ka kusanto mana da su Allah muna roƙonka yadda muka haɗu lafiya Allah ka mai da kowa cikin harkokinsa lafiya Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah ta'ala bi zalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi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 كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله